radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio ish na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin nan na mu koma noma daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda da shi zamu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya wanda su ne jiran wanda za a saurare da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha hudu ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kuma sun cewa shekaru 75 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Agustan shekara ta 1947 kasar pakistan ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka sannan kuma ta balle daga kasar india addinin musulunci dai ya shiga kasar india ne tun a karni na 8 miladiya musulmi sun ci gaba da iko da yankin har zuwa karni na shida a lokacin da turawa suka mame kasar kuma suka fara mulkin mallaka a daidai lokacin da kasar ta india take gab da samun yancin kai muhammad ali jana ya kafa jam'iyya ta muslim league a kasar ta india da nufin kafa kasar musulmi amma bayan ballewa daga kasar india a shekara ta 1971 kasar pakistan ta gabas wacce ake kira da kasar bangladesh a yanzu ita ma ta balle daga kasar ta pakistan pakistan tana faɗin ƙasar kilomita marabba'i 803 sannan kuma tana kwaftaka da kasashen iran china afghanistan da kuma india da ƙarshe masu kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau kasar bahrain ta bale da kasar iran kafin haka dai tsibirin bahrain yana kudancin tekun farisa sannan kuma tun a lokacin sarakunan kajariyawa ne na iran suke iko da tsibirin amma a wata yarjejeniya da sarakunan iran suka kwalla da turawan ingila sun karbi iko na kula da kasar ta bahrain domin tabbatar da tsaro a cikin tekun farisa amma bayan shekaru kimanin goma sha biyar majalisar dokokin kasar iran din ta sanya kasar bahrain a matsayin jiha ta goma sha hudu a cikin jihohin kasar amma daga baya bahrain ta zama kasa mai cin gashin kanta bayan ɓallewa daga iran ɗin a shekara ta 1971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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 Toma da sai a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Minista harkokin wajen kasar Iran ya ce barazanar Amurka akan kasarsa ba za ta iya soya matsayarta wajen riko da harkokinta ba. najeriya kuwa jami'an tsaro sun ce sun kashe wani adadi na 'yan bindiga a jihar kaduna a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta karkar magana tare da dan wasa wesley fofana yanzu kuma ga labaran da ke da ke harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya gargaɗi amurka akan amfani da kalmomi na barazana kan ƙasarsa da al'ummarta amir abdullahi ya bayyana hakan ne a cikin wani sako wanda ya wallafa a shafin sa na a yammacin jiya asabar a matsayin martani ga zargin da amurka ta yi wa iran din a baya bayan nan game da yunkurin kashe tsohon shugaban kasar amurka donald trump da mataimakinsa akan harkokin tsaro john bolton ya kara da cewa kokarin karkatar da hankulan al'ummomin duniya akan barnar da amurka ta tafka na kisan dubban ɗaruran fararen hula a duniya musamman ma a yankin gabas ta tsakiya ba zai amfani ba ya ci gaba da cewa amurka ta fi kowa sanin suwane ne sa kirkiro wannan magana da kuma manufar hakan a daidai wannan lokaci saboda haka ta iya bakinta akan kalamomi na jami'anta da suke fartawa akan wannan lamari a ranar laraban ta gabata ce dai ma'aikatar shari'a ta kasar amurka ta tuhumi wani mutum mai suna shaharan forsafi dan kasar iran da kokarin shirya kisan john bolton a matsayin mogayya a kan harin da amurka ta kai a watan janairun shekarar ta 2020 wanda ya yi sanadin shahadar janar kasim suleimani jami'an tsaro a najeriya sun ce sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama a wani samami wanda suka kai a yankin galbi kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna din samuel aruwan shi na bin hakan a wani sakon da ya wallafa inda ya ce rundunar haɗin gwiwa ta tabbatar da tsaro ta tabbatar da cewa ta samu wannan nasara kuma ta ci lagon 'yan ta'addan duk wani dai kwamishinan bai bayyana adadin 'yan bindiga da aka kashe ba amma da ya ce dakarun sun samu nasarar kwace bindigogi masu sarrafa kansu guda biyu da kuma wasu babura guda bakwai sannan kuma ya bayyana cewa tun da farko dai dakarun sun tsalla kogin kaduna inda suka rinka musayar wuta da 'yan bindigan bayan haka ne kuma suka samu kashe da dama daga cikinsu ta jama'a masu harkar sha'afa labaran da suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran rahoton daga kasar amurka suna cewa dai akwai yiwuwar tsohon shugaban kasar donald trump ya gurfana a gaban kotu akan cire muhimman bayanan fadar shugaban kasa daga inda aka adana su ciki har da wasu takardu wanda suka dauke da manyan bayanai na sirri akan fadar white house zuwa gidansa da ke jihar florida sanarwar da hukumar bincike ta farin kaya ta kasar amurka fbi ta fitar akan binciken gidan trump din wanda yake mara lago da ma'aikatar shari'a ta bayyana a ranar juma'a ya nuna cewa jami'an tsaron na binciken donald trump akan wasu manyan laifuka guda uku ciki har da satar bayanan sirri na gwamnatin amurka wanda yake da yiwuwar keta doka ta leƙen asiri wanda zai iya haɗawa da ɓoye takardu waɗanda suka shafi tsaron ƙasa bisa buƙatar fallasa su ko kuma batar da waɗannan bayanai a ɓangaren wasanni kuwa shafin jaridar mail online ya bayar da rahoton cewa chelsea ta cimma yarjejeniya da ɗan wasan baya na ƙasar faransa mai shekara 21 wesley fofana game da tafiyarsa zuwa kungiyar sai dai har sau biyu kungiyar da yake yi wa wasa wato leicester city na kin amincewa da tin da chelsea din ta yi inda leicester take bukatar chelsea din da ta biya sama da pound miliyan 80 akan dan wasan hakanan kuma ga alama dai dan wasan tsakiya na kasar netherlands wato frankie de john da kuma dan wasan gaba na kasar gabon wato perry emerick suna kan hanyar su ta komawa stamford bridge da wasa kasancewar chelsea din ita ce akan gaba a kokarin daukar 'yan wasan daga kungiyar kwallon kafa ta barcelona sai kuma dijon ya fada wa abokan wasansa na barcelona cewa akwai yiwuwar zai koma manchester united ne da buga wasa yayin da ita kuma barcelona din a shirye take ta fara tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta chelsea din akan dan wasa pierre emerick to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. Toma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na mu koma noma Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin makoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya na buɗe tattaunawa da manoma a jihar Niger da ke Najeriya domin jin yadda damuna take tafiya da kuma wato ci gaban da aka samu sannan da ƙalubale da ake fuskanta. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a baya mun buɗe tattaunawa da wani manomi daga garin lambata da ke karamar hukumar gwarara a jihar Naija, manomin mai suna musa halila ya yi mana bayani dai akan halin da damuna take ciki sannan kuma da inda shukar da suka yi ta kai hakanan kuma malamin ya taɓo batun takin zamani da maganin ƙwari da yadda samunsu ya ta'azzara cikin sauƙi. ya kuma yi tsokaci a kan batun tsaro wanda ya shafi jihar niger da masu jihohi na arewacin najeriya sannan kuma da gagarumin tasirin da yake da shi akan harkar noma da kiwo to yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a hirar tamu da malam halila a wannan jukon mun yi masa wato tambaya akan a wannan yanki na karamar hukumar gurara an santa da yadda shuka doya da shinkafa to koya yake kallon wannan batu a wannan lokaci wato doyar shinkafar da ake nomawa za su fi na shekar da ta gabata ga abin da yake cewa ita ma doyan dai gata nan dai sai dai dai oyin dai kawai gata nan dai a gona dai to ba mu gani ba tunda ba fara cirewa ba amma in ka je ka tungulo irin wanda zaka ga ta yi girma ma bata irin girman da ya kamata ba dan ruwan ma bai ishe ta cikin gari ba Allahu la'alla mu dai ba mu gani ba ba mu gan shi a nan kawai to kowane irin kira malamin zai yi ga gwamnati akan matsalolin da ya ambata suna fuskanta da irin ɗaukin da suke son ganin an kawo musu ga abin da yake cewa. To kiran da zamu ga gwamnati shine da ta agazawa musamman makanan security din ga. In an bar mu mun fita gonan dai mu talakawa za mu samu abin da za mu ci. To amma mu ka je gonan ma a za a bubbuge ka kakkashe ka. kana gidan kuma za a dauke ka sai dai mu ci gaba da addu'a amma dai gwamnati ta taimaka musamman makarar harkar tsaron nan dan kuma tallafi ne irin na su takin gona din Allah zai taimaka ko da magani ma nan samu zai taimaka insha Allah to yanzu kuma za mu nufi ƙauyen Izom da shi ma yake a karamar hukumar ta gwarara a jihar Niger. Abokin hirar tamu wani manomi ne mai suna Malam Bashir Abubakar. Shi ma fara yi mana bayani dangane da halin da ake ciki na damanar bana. Ka ta bakinsa. sai dai muna da yi fama da wasu matsaloli a matsalolin kamar ka shine ba wadataccen taki na noma kuma bana dai gaskiya an samu matsalan kwari wani fara wanda suke ci rashin amfanin gona sai kuma ba isasshen taki gaskiya daga gwamnati na'am eh. Eh to gaskiya dai mu dai bamu kai musu kuka ba amma abu ne wanda dai kowa ya sani cewa ana fama da wannan itila'in na farin dangane da saukar ruwan sama a cikin wannan watan na augusta wanda aka sani da cewa bisa al'ada akan yi ruwa fiye da kowane lokaci a shekara to koya ake ciki a wannan jikon hakanan kuma wani irin abubuwa ne ma suke shukawa a wannan yankin nasu gaskiya wancan shekara da tafiya na gaskiya fi samun ruwan sama da bana gaskiya ba ruwa sosai gaskiya har kusan kwana shida ma ya kai Eh, eh. Eh, akwai masara akwai waken suya akwai dawa da kuma shinkafa eh har da to har ila yau malamin ya ci gaba na da bayani akan wasu batutuwa da suka shafi magungunan kwari ga yadda yake cewa eh gaskiya bana dai gaskiya an samu an samu masara gaskiya a gaskiya na na na na baracin tafi taki na bana eh shuka din wannan tabbas ke gaskiya dan akwai su zaka su ma shuka kusan buhu daya ma duk kwari sun cinye to dole wasu su su sake wani shuka ne kuma wani shuke ne kuma to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu kurare ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na kyaɗe-kyaɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa masu saurare a shirin na mai kawo muku hussein mihir wakili ne domin jin waƙar da ke tafi da ita da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin ai saurare lafiya. گشت مرا کاری هست مبریدم که در این دشت مرا کاری هست گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست پسر فاطمه در وادی خون گشت قتیل کاروان را شده بعد از پدرم ام دلیل گریه می کرد به من سالاری هست آخرین قافل را قافل سالاری هست تشنه آبم و دستی به تن سقانی همچو من غم زده و خون جگر و تنها نیست گریه من ز غم هجر پدر بی نیست یوسفان جا که بود گرمی بازاری هست یوسفان جا که بود گرمی بازاری هست ای پدر هیچ مپرسی که در این انجمن است ای پدر هیچ مپرسی که در این kun saurari Hussein Mihir wakili kenan a cikin waƙar da ya baje kolin ta a cikin shirin namu da fatan masu sun gamsu kuma ta kayatar da su kuma anan zan jarin shirin sai a tarayyar wani sabon shirin za a ji mu ɗauki da sabuwar waƙar amma kafin na amma don waɗanda suka tallafa hashi ne kamala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. رسید گلاوم تو میخواستی و اشکندی غرورو اگر شمسی و خاطر داری یارو بگین نشین تش باد عشقت خار و کورم خار و کورم خار و کورم و پیشر خب دو و چیشت جور جورم جور جورم جور جورم امارت میزنم به خشت دلسی خشت دلسی خشت سی چشی برگی و چیشت غرک نورم در کنور در کنور خون پی اود و چی شم شور wannan ne maka kashin shirin namu baki da da ke dansar lokaci zamu ta sosai daga cikin labaran da aka saurara ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir yan ya gargaɗi amurka akan amfani da kalmomi na barazana akan kasarsa da al'ummarta amir abdullahian ya bayyana hakan ne a cikin wani sako wanda ya wallafa a shafin sa na twitter yammacin jiya asabar a matsayin martani ga zargin da amurka ta yi wa iran din a baya bayan nan game da yunkurin kashe tsohon shugaban kasar amurka donald trump da mataimakinsa akan harkokin tsaro john bolton ya kara da cewa kokarin karkatar da hankulan al'ummomin duniya akan barnar da amurka ta tafka na kisan dubban ɗaruruwan fararen hula a duniya musamman ma a yankin gabas ta tsakiya ba zai amfani ba ya ci gaba da cewa amurka ta fi kowa sanin suwa ne sa kirkiro wannan magana da kuma manufar hakan a daidai wannan lokaci saboda haka ta iya bakinta akan kalamomi na jami'anta da suke fartawa akan wannan lamari a ranar laraban ta gabata ce dai ma'aikatar shari'a ta kasar amurka ta tuhumi wani mutum mai suna shaharan porsafi dan kasar iran da kokarin shirya kisan john bolton a matsayin gayya a kan harin da amurka ta kai a watan janairun shekarar ta 2020 wanda ya yi sanadin shahadar janar kasim suleimani jami'an tsaro a najeriya sun ce sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama a wani samami wanda suka kai a yankin galbi kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna din samuel ruwan shi ne bin hakan a wani sakon da ya wallafa inda ya ce rundunar haɗin gwiwa ta tabbatar da tsaro ta tabbatar da cewa ta samu wannan nasara kuma ta ci lagon 'yan ta'addan duk wani dai kwamishinan bai bayyana adadin 'yan bindiga da aka kashe ba amma da ya ce dakarun sun samu nasarar kwace bindigogi masu sarrafa kansu guda biyu da kuma wasu babura guda bakwai to don zamu gargari sai Allah kai mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin dun kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.